Bali. Eh, aha. Hmm? Haji. Eh, tun da mai ake ba zan tsallake abin da aka faɗi. Kaga tun da mene ne kaga mai masalihul murtala ya akwai abin da ya bari. Na uku, amalu sahaba. عندما يأتي وجه الثاني يقول استدلال القائلون بهجية المصلحة المرسلة فيما يلي جاكا جابي جانا أخو أيكي صحبي رضي الله عنه شو ما صنونا مخالف المرسلة مخالف المرسلة إيه، إيه، آه, آه. في المصلحة رضي الله عنه بالمصلحة المرسلة حتى حكي في ذلك إجماعهم ومن ذلك حسن جمع المصحف هذا مصلحة هذا قال داشي النبي بيبا داشي وأنا كذا مصلحة ينزل القرآن أحد إما أنا لما يشتي في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولا مستند لهم إلا المصلحة بعض درسنا جنجنا سيكلم مصلحة إذ لم يدل عليه دليل خاص ذكر الله فذكرنا ما مصلحة شيء مصلحة تندى باب وني دليل لإنونها sannan mace mai misali wannan kafin da muke da shi tun da mun samu ko lokacin da nake ta ba ruwanmu da kafin ne na gaba mu da shi ne ba mu da kuɗin ta masallacin muke muna sallah ruwa na guwar kullo mana kaga mu gyara masallaci tukuna amma maganar kafin maganar ta yi duk ba ta taso ba amma da aka gama ba ko da ke har yanzu ba mu fara sayan shinkila ba duk shimfiɗar da ka mu da ita ba mu akai illa ya kace in aka ba mu za mu rike da kyau za mu kula da shi da kyau Allah ta'ala ya taimake mu da masu imani Allah ta dada mana su wanda za su ba da suna da hankali ba su shigo su sallar su zo ne ba a'a za su ne za su yi to inda suka kama su suka kama sojin za su dinga kiwon kare aika ta kuma ta sabon sa. wani lokacin inda gana rana tsalle tsalle wala tausayin su nake ji ina tausayin kafin ina tausayin kaza domin ni in ta aiki na gidan ka bata zama aiki in za mu bata in na ga an tashi an watsa ba a rufe masallacin nan ba ina suna ba na kan masallacin ba ce to yanzu ka ga za a zo a janyo wa'annan matakai ta shan wahala kamar za ka ga mutane ɗaukewa za ka yi da daga iso ko ne inda ba zan yi abotaka da kai ba da ka ɗauke ƙwararren ka ɗauke littafin da zina ba kyauta wani zuwa ba ba kawai nan a tafi kawai za ka ga wani abu bakin ciki wani lokaci za ka ga da fiye za a rufe masallaci kafan ana jin nauyin ka zai kawai sai ya zauna shi sai yake masa ci gaba da duwayi shi kenan a zauna a zauna sai a tafa ba shi in ya tashi tafiya haka da ba masallaci ba zai tafi ba su ka zauna shi cutarwa hmm, yanzu kaga a ce maka kana rufe kofa muhammadu kana rufe kofa sai ga malam umar ya gita za ka ce ai yaro ne wannan kenan shi kenan hatta in ka rufe wannan gaba ɗaya ta idan Eh, so ba ladi ba zai ba su dangaro kaurin ba to an karza sai ka bar masa dan wando kai na zana yana karatu ka dan kai tafiya tafiya sa dai ga yara a kofa kuma sannan in yara suka shigo ma suna tsalle suna canje wannan ya tsakko qur'ani wannan ya tsakko kaza ba zai ce musu ukun ba ka ga da ta ku farka da wannan ba ina faɗa muku ne ba a zan a zargin ku ce a ya kamata hankalin ku da shi amma dai ana fara rufe ƙofa ta shi in kuma ba za ka fita kana ga za ka sama ce masa je ka banka ba kuma zama ke sannan kuma ce duk abin da kake jin tsoro zai aku zai aku yara na zai ka tashi su ba wakilin daga nan ma zama zai dame da take bari ma dai yawan haɗai na wani wani fita ba za ka tashi tafiya za ka rufe shi dai kauyen da ke rufewa tun da mu abu da mai gadi za haka mun ɗauke shi awa ashirin da hudu yi wannan yi takwas wancan yazo yi takwas wannan yazo yi takwas ta inda kawai mu yi abun mu sai kamar irin gwamnati galibin gwamnati ta kashe jama'a malam za ka zo ka tada ofis a buɗe ka je ka tada teburinka a buɗe mu ne mu haka ka zo ka yi abin da za ka yi can an an jima lokacin tashi abin ka ko sallama babu mai gadi ne zai zo yi shi kenan sai mu yi a kayan Allah mu yi haka bai kai wannan karfin ba tsakani da Allah bai kai ba hmm? ai eh yanzu an daina yi to amma ya aka yi su talaka wannan yanzu ka ɗauki wannan wanda ba sai aikin gwamnati ba ba ma talaka ba ko mai kuɗi ko mai ne shi kawai zai ta wannan kinka yanzu makaranta wannan kawai mutum zai shigo na kinka kinka don ta yi shigo ya koya da gawa in ya gawa karo ɗauke littafin ya fice gaya ita ma a yi lokaci ya tsawo amma magana makaranta ba ta tsara shi gaba kala muna da matsala muna kiran tarbiyya amma mu muka fi kowa da yin tarbiyya kuma an kai masa magana ma zagin ka ne na sake hakina ko kayan makarantar ka wannan makaranta ko da gwamnatin ma ce ga yadda take ba mata gwamnati ce mata mu ce mu ne za mu kare wannan kuma in za a yi wannan yan kudin da makarantar naku a yi shi zube buwan kwariya kowa a ba shi cikakken albashi ba za a rage komai ba ba ma za su yi hawa ba su yi ba. dole a fincina a fincina a fincina shi ne za a tattara ce to ya rabu idan wani abu ya taso a ce to za a yi kaza ba za a ɗauko su a rabe a ba wa kowa abin da za a ce ba inda kuɗin ba inda za su je duk da ana tunanin in za a ƙara gini a wa'annan kuɗin za a fara sabon idan za a ƙara sai wani gina wannan kuɗin in za a ta gida za a saya ko mako za a nema ce so makaranta ta fara kaba ta yi kaba ta yi kaba don haka nan yanzu eh, malaman makaranta su ma su yi kaza ɗaliban makaranta su yi kaza lamarin ya kai ƙarshe yanzu iyaye mu san yadda za a yi mun yana wuce. Kuma yanzu hanyoyin ci gaba ga su amma bakin ciki wani abin da ke ba shi haushi in kaɗai kake magana ko da ba mamaki yadda yin wasu amma ba ta yi Sai na tsallakar da mutane aka ce a ta gwamnati hmm, ya za a yi ta yanzu ce mutum ɗaya da zai dinga juya samiri na ta musa na tafiya samiri da zuwa zai rabauci za mu bashi komai sai abin da yake kuma sai abin da yake amma lokacin da ake faɗa da fir'auna ba wanda ya buɗe yi magana ana tsallakewa fa daga inda aka tsallake kawai ma nan zumar bani zanzar fita da suka ci ayi tsari ba san tsarin ne fito da mu kuma tsari za a yi da na jagoranci ne kaza ne zan kawo tsari sai za a ba da shawara لم يدل عليه دليل خاص وقد حصل ذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم فجي النبي حدث حد شارب الخمر حد مشاهنجية ثمانين كذا ثمانين مثلا حقك الله دم بابو وني حدي تكمي ميت أكثر سجادة من النبي hatta abin da ake duka da shi mutum na zuwa a ce yanzu ai ya sha giya ai ya sha giya sai da ce a kamo shi a za a gwada to ai masa haddi ai masa haddi a kai shi waje shi kenan wannan ɗauki takalmi ya kwaɗa a ba wannan ya ɗauki abin ana kirgawa wannan ya ɗauki tarbawa tabar mai buga masa wannan ya ɗauki kuman jiya shauɗa masa wannan takarai da ta maza yarban ya isa ba ta kamar mai haddi tsararre a zo da bulala ga masu bulala na musamman a zaunar da shi a mazauni na musamman a tafke shi tamanin wannan masalin masu lafiya da kai في عهد عمر رضي الله عنه وكان دليلهم في ذلك المصلحة المرسلة لا يتوون على الشباب